daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana بسم الله طه muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ma sauraro kun mu radio Hausa na mara Jamhuriyar Musulunci ta Iran daga nan birnin Tehran. Mustapha Adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ta ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya. To abubuwan za mu gabatar muku da yadda Allah a cikin shirin namu nuna lokaci sun kunshi labarin duniya da dumi su. Daga nan kuma za mu kawo muku shiri na musamman daga ne da ranar haifar Fatimatu Zahra 'yar ma'aikin Allah. tsira da amincin allah su tabbata ga mahaifinta da kuma ita za kuma mu kawo muku shirin nan na kokon san sannan mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu da mun jinikan waɗannan abun da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya don sa ga zama domin aji labarin duniya. Sojojin haramtaccen ƙasar Isra'ila sun harbi masu zanga-zanga a kan mamayar da ta yi wa Siriya. Amurka ta dakatar da kyautar dala miliyan goma ta sanya a kan shugaban Siriya na yanzu Julani. Papa Roma ya bayyana harahar da Isra'ila take kaiwa Gaza da cewa halayya ce ta keta. Tun sa giya zama da mu aji cikakkun labarin duniyar. Sojojin haramtaccen ƙasar Isra'ila sun harbi masu zanga-zanga a kama mayar da ta yi wa Siriya. Sojojin haramtaccen ƙasar ta Yahudawa sun sanar da cewa sun harbi wasu mutane da ke zanga-zanga a ƙauyen Ma'ariya. da ke kusa da tuddan Gulan kusa da inda aka tsayar da wutar yaƙi a shekara ta 1974 masu zanga-zangar dai suna son ganin sojojin isra'ilan sun kawo ƙashin mamayar da suka yi wa ƙasarsu ne mutanen sun ce sojojin isra'ilan sun kafa wurin bincike a cikin wani sansanin sojan Siriya, sannan kuma sun hana manoma zuwa gonakinsu har ila masu zanga-zangar sun yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta shiga cikin lamarin ta tilasta wa isra'ilan kawo ƙarshen mamayar da ta yi wa ƙasar tasu tun bayan faɗuwar gwamnatin bashar asad ne dai isra'ila take kai wa siriya hari ta sama da kuma yin kutse ta ƙasa sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun ce tun a makon da ya shuɗe sallala ta kaso 70 zuwa 80 cikin 100 na makaman da ƙasar siriya ta mallaka. zanga-zanga ta barke a birnin halab na ƙasar syria saboda kama wasu mutane da sabuwar gwamnati ta yi rahotanni da suke fitowa daga birnin aleppo na ƙasar ta syria sun ce da safiyar yau lahadi mutanen birnin aleppo sun fito dandalin sa'adullah aljabiri domin nuna ƙin amincewarsu da kame wasu mutanen garin da aka yi wanda ake dangantawa da sabuwar gwamnati ƙarƙashin julani. ƙungiyar tahriru sham wacce ahmad shar aljulani yake jagoranta ta kama wasu mata da suke neman yanci hakanan kuma iyalansu wasu daga cikin iyalan waɗanda aka kama ɗin sun fito ɗauke da makamai a dandalin na birnin aleppo suna nuna ƙin amincewa da kama 'yan uwansu da aka yi bugu da ƙari masu zanga-zangar sun baiwa shugaban gwamnatin ta siriya julani wa'adin wasu sa'o'i akan ya sako musu uwan su mata da aka kama amurka ta dakatar da kyautar dala miliyan goma da ta sanya akan shugaban siriya na yanzu julani kafar watsa labarun rasha today ta ce a wata ganawa da aka yi a tsakanin wasu jami'an diflomasai amurka da ahmad shar wanda aka fi sani da julani ta sanar da shi cewa daga yanzu amurkan ba za ta ci gaba da bin diddigin batun kudaden da ta sanya ba ga duk wanda ya ba ta bayani akan yadda za a kama mata shi da kudaden sun kai dala amurka miliyan goma barbara lip wace babbar jami'a ce a ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana cewa ganawar da aka yi ta yi kyau amma za su yi hukunci ne akan abin da yake faruwa ƙasa hakanan kuma ta ce a yan ganawar sun tattauna yadda za a hana ƙungiyoyin 'yan ta'adda sake dawa da ƙarfi a cikin ƙasar ta siriya to kuna tare da radio hausa na mura jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran amurka da burtaniya sun kai wa birnin sa'a na ƙasar yaman hari majalisar sojin yaman ta ce sanadiyar hare-haren da amurka da burtaniya suka kai wa sana'a an ji karar fashewar abubuwa masu karfi da maricin jiya asabar rediyon sojan haramtaccen ƙasar ta hudawa ya ba da labarin cewa harin da aka kawo sana'a aikin amurka ne ba nasu ba tun da fari majiyar ƙungiyar ansarullah ta sanar da kawo birnin tel aviv hari da makami mai linzamin samfurin ballistic wanda ya fi sauti sauri da aka baiwa sunan falasɗinu na biyu na'urorin kakkaɓo makamai masu linzami sun kasa daƙil harin na yaman wanda yi sanadiyar rusa gine-gine da ya sauka a kansu da kuma jikkata 'yan sahayoniya da dama hukumar agaji ta david ta ce mutane sha shida ne suka jikata daga tatsatsin makamayin mai linzamin kuma an ɗauke su zuwa asibiti sai dai wata majiyar daga baya ta ce adadin waɗanda suka jikatan ya karu zuwa talatin a ranar juma'a da ta gabata ma dai kungiyar ansarullah ta sanar da kai wasu harhare da jirage marasa matuƙi kan wasu manufofi masu muhimmanci na 'yan sahiyoniya a kudanci da kuma tsakiyar haramtacciyar ƙasar tehudawa ɗaya daga cikin hare-haren wato ta kai shi ne dai ta haɗin gwiwa da 'yan gwagwarmaya daga iraki ƙungiyar ansarullah ta sha bayyana cewa ba za ta daina kai wa haramtaccen ƙasar yahudawa hari ba har sai idan an kawo ƙarshen har-haren da ake kai wa gaza an kuma ɗaukewa mutanen gazan takunkumi Papa ya bayyana har-haren da Isra'ila take kai wa Gaza da cewa halayya ce ta keta. Shugaban majami'ar Roman Katolika ta duniya, Papa Roma Francis, ya tar da hararen da sojojin isra'ila suka kai wa yankin gaza tare da bayyana shi a matsayin keta shugaban majami'ar Taroman katolika ta duniya wanda ya gabatar da jawabi a jiya asabar ya kara da cewa a jiya ne wato aka kai wa ƙananan yara har-hare da bama-bamai wanda halayya ce ta keta wannan ba yaƙi ba ne in ji fafaroman ya ce na faɗi haka ne saboda lamarin wato lamari ne mai ƙona zuciya ba kasafai shugaban jami'ar roman katolikan yake ɗaukar ɓangare ba a cikin rikice-rikicen da suke faruwa a duniya sai dai dangane da gaza ya sha fitowa yana yin allah wadai da har-haren da haramtaccen ƙasar isra'ila take kai inawa musamman ma dai a gaza a wani littafi da aka buga a watan da ya shuɗe shugaban majami'ar ta wato roman katolika ya bayyana abin da ya faru a gaza da cewa kisan kiyashi ne to ma sauraro ƙarshen labarin duniyar kenan. To ma sauraro sai a ga zama domin za a saurari shiri na musamman da muke da shi dangane da ranar haihuwar Fatimatu Zahara Salam ɗiyar manzo mai tsira da aminci da iyalin gidansa. Daga shi ne kuma sai mu kawo muku shirin nan na kukun san wanda yake taɓo su daga cin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Abin da zai biyo baya shine shirin nan na wato afirka ko kuma duniyarmu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda waɗannan shirye-shiryen za su kasance kuma da su muke bankwana da ku. غنت الأطيار فاحت الأزهار غنت الأطيار فاحت الأزهار بميلاد الزهرة بميلاد الزهرة مشكات الأنوار مشكات الأنوار غنت الأطيار فاحت الأزهار غنت الأطيار فاحت الأزهار بميلاد الزهرة بميلاد الزهرة بسم الله الرحمن الرحيم masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da shiga cikin wannan shiri na musamman kan haihuwar shugaban matan aljanna fatima zahra salamullahi alaiha kuma mahaifiyar imamai tsarkaka da farko muna taya dukkan musulmi musamman masu sauraronmu da zagayowar wannan rana ta farin ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haifi ‘ya'ya da dama a wasu hadisan an nuna cewa yana da ‘ya'ya maza uku mata hudu alƙasim ne ɗansa na farko wanda kuma ake masa lakabi da shi sai kuma abdullahi da ake yi wa lakabi da tahir wato mai sunan mahaifinsa kenan sannan akwai ibrahim ɗan kuyangansa umul mu'minina maryam mariya alkiptiyya wanda kuma shi ne ɗan autansu gaba ɗaya sai kuma ‘ya'yansa mata su ne Rukayya da Umar Kulcum da kuma Zainab da kuma Zahra salamullahi alaiha. ‘Ya'yansa maza suna rasuwa tun suna ƙanana, amma ‘ya'yansa mata sukan girma har ma sukan yi auratayya, amma ba wacce ta haifu sai Zahra salamullahi alaiha. Don haka Allah ta'ala ya wanzar da zuriyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ta tiyarsa Zahra salamullahi alaiha kadai albarkacin Fatima salamullahi alaiha Allah ya karyata zancen kafirai Makka na cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam aftari ne wanda bai da magaji malamai da dama sun tabbatar da cewa suran alkauthar ta sauka ne dangane da zahra salamullah alaiha don kasancewanta ita ce allah ya samar wa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam magada ga addininsa kuma shugabanni ga al'ummarsa har tashin kiyama allah yana cewa bismillahir rahmanir rahim inna a ataina kalkauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani aka huwal abtar lallai mun baka alkauthar don haka ka yi sallah ga ubangijinka ka yi yanka lallai maƙiyinka ne mai yankakken baya an haifi zahra salamullahi alaiha a ranar ashirin ga watan jama'a thani shekara ta biyar bayan bayyana musulunci a makka ya zo cikin littafin biharul anwar cewa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya haifi fatima ta zahra salamullah alaiha yana ɗan shekara arba'in da biyar ta zauna tare da shi a makka tsawon shekaru takwas sannan a madina shekaru goma kenan ta bar duniya tana ɗan shekara sha takwas kacal a duniya. ruwaito cewa a lokacin da umul mu'minina khadija salamullahi alaiha ta ɗau cikin zahra salamullahi alaiha wata rana manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga wajenta sai ya ji tana zance da wani sai ya tambaye ta da wa kike zance ne sai ta ce ina zance ne da jaririyan da take cikin cikina kuma ta ɗebe mani tana ɗebe mani kewa sai ya ce mata ya hadiza ga mala'ika jibrilu nan yana faɗa mani cewa mace ce zai sanya shugabanni cikin zuriyarta zai sanya su magadan ƙasa bayan yankewar wahayi khadiza bata gushe ba tana cikin wannan halin har lokacin haihuwarta ya matso sai ta aika wa matan Quraysh da bani Hashim da su zo su taimaka mata da abin da mace take bukata wajen mata a irin wannan halin. sai matan suka aika mata cewa ba za mu zo ba don kin saba mana kin auri muhammad sallallahu alaihi wa sallam marayan abu talib wanda bai da dukiya khadija ta yi bakin ciki da wannan amma tana cikin wannan halin sai ta ga wasu mata hudu dogaye masu fatsi-fatsin launin fata kamar dai matan ƙur'ashawa sai ta ji tsoro da ganinsu ɗaya daga cikinsu ta ce mata kada ki ji tsoro ke hadiza mu manzannin ubangijinki ne gare ki ni ce saratu wannan kuma ita ce asiya yar muzahim wannan kuma maryam diyar imrana wannan kuma ita ce kulcum yar uwar annabi musa alaihi salam allah ya aiko mu ne don mu taimaka maki da irin taimakon da mata suke bukata a irin wannan hali sai ɗaya ta zauna a gabanta ɗaya kuma a bayanta ɗaya kuma ta dama ɗaya kuma ta hagu har sai da ta haifi zahra salamullahi alaiha daga nan sai wasu matan hurul ini guda goma suka shigo kowace tana riƙe da kwano da kuma buta a ciki da ruwan alkauthar sai wacce take gaba ta karɓi ruwan ta wanke ta ta fidda wasu ƙillaye farare sosai suna ƙanshi fiye da ƙanshin miski da kuma ambar sai ta naɗe ta da ɗaya ta rufe ta da ɗaya sannan ta yi mata magana inda ta yi furuci da kalmomin shahada tana cewa na saida babu abin bauta da gaskiya sai Allah na shaida babana manzansa ne kuma shugaban annabawa kuma mijina shugaban wasu ne kuma ‘ya'yana shugabanni ne sai suka cewa umul mu'minina khadija salamullahi alaiha ki karɓe ta tsarkakakkiya mai albarka sai ta karɓe ta ta ba ta nono ta fara sha da sunan makadaici a ubangijin ɗaki rabu ka dafa mun a cikin wannan aiki mai taraban zahara da haka umul na khadija salamullahi alaiha ta ci gaba da rainon yarta zahra salamullahi alaiha da ita ta shiga wajin abi talib sanda ƙureshawa suka ƙaƙaba musu takunkumin tattalin arziki na shekaru uku a lokacin ne khadija ta kashe dukkanin dukiyanta saboda taimaka wa'anda aka tsare a sheba abi talib don haka ne ma manzo allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗawa ɗaya daga cikin matansa cewa Allah bai bani mace fiye da Khadija ba, don ta yi imani da ni a lokacin da kowa ya kafirce mani, ta bani dukiyarta a lokacin da kowa ya hana ni dukiyarsa, sannan Allah ya arzuta ni da ‘ya'yanta ya haramta mani ‘ya'yan sauran mata. Bayan rasuwan Khadija salamullahi alaiha a shekara ta goma bayan fara annabci, Zahra salamullahi alaiha ta fara hidima wa mahaifinta har yake ma kiranta ummu abiha idan kuma muka koma zuwa ga matsayinta a wajen allah ta'ala sai mu koma mu ga yadda mahaifinta yake mu'amala da ita da farko allah ya sanya ta cikin ayatul tathir wato wacce ta tsarkaka ke sa wato masu borgo inda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tara Imam Ali alaihi salam da Fatima da kuma ‘ya'yansu Hassan da Hussein alaihi salam a wuri guda kuma ya rufe su da burgo sannan ya roƙi Allah ya tsarkake su Allah ya saukar da innama yuridu Allah li yusiba ankum rijsa ala albayti wa tahhirakum hira, Allah dai yana son ya tafiyar da dawo daga barin ku ya ku ahlal baiti kuma ya tsarkake ku tsarkakewa haka ma Allah ta'ala ya yabe ta tare da mijinta da ‘ya'yanta a cikin sura na al'insan bayan da suka ba da abincinsu na buɗe baki sadaka na kwanaki uku a jere ga miskini maraya da kuma fursunan yaƙi. Ibi kowa a sai da muna taya musulmi a ko'ina suke a faɗin duniya da zagayewar waran nara ta haihuwar zahra salamullahi alaiha idan kuma mun koma don sanin matsayinta a wajen mahaifinta sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wasu hadisai da aka harwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa Fatima yanki ne daga gare ni duk abin da yake cutar da ita yana cutar da ni kuma abin da yake faranta mata rai yana faranta mani rai Allah tabaraka wa ta'ala yana fushi da fushinta kuma yana yarda da yardarta wannan hadisin yana tabbatar mana da tsarkinta salamullahi alaiha kuma shi ya sa a lokacin aurenta ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, yakan gaya wa sahabbai wa'anda suka zo neman aurenta cewa lamarinta na wajen Allah ta'ala ina jiran umarnin Allah ta'ala dangane da aurenta sannan bayan fitowar aliyu ibn abi talib a matsayin mijinta yake cewa in ba don aliyu ba da fatima ba ta da kufu'i wanda zai aure ta imam ali salam yakan yi alfahari da wannan a duk tsawon rayuwarsa kamar yadda ya zo cikin baitocin nan inda yake ba wasu sabai wa'anda suke ganin cewa sun fi shi matsayi a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa Muhammadin nabiyyu akhi wa sahari wa hamzatu sayyidu shuhada'i ammi wa ja'faru alladhi yadha wa yumsi ya ma al mala'ikati ibn ummi wa bintu muhammadin sakni wa irsi منوط لحمها بدمي ولحمي وسبطا أحمد a منها فأيكم له سهم كسهمي yace Muhammadu annabi ɗan uwana ne surukina, Hamza shugaban shahidai Amina ne, Ja'far wanda safiya da marice yana tashi tare da mala'iku ɗan mahaifiyata ce, ‘yar Muhammadu, abokiyar zama ta ce amaryata, jini na da tsokanta sun garwaya, jikokin Ahmadu ‘ya'yana ne daga wajenta, shin wa ke da rabo cikinku da irin rabona?’ a lokacin da wani abu na ɓacin rai ya same ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan ce mata shin baki yadda cewa Allah ya yi dubi cikin halittunsa gaba ɗaya sai ya zaɓi mahaifinki ya sanya shi annabi ba sannan ya yi dubi na biyu ya zaɓi mijinki sannan ya sa na aurar da ke ba sai ta shanye baƙin cikinta ta yi haƙuri a wani hadisin wanda yake ƙara bayyana matsayinta an karɓo daga ikrama daga ibn abbas yana cewa idan manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam zai yi tafiya yakan sanya fatima salamullahi alaiha mutum na ƙarshe da zai yi ban kwana da ita haka ma idan ya dawo daga tafiya ita ce ta farko da zai ziyarta kafin ma ya ƙarasa gidansa don haka ne ma wasu malamai suke cewa alkur'ani mai girma ya yi umarci ‘ya'ya su girmama eh, iyayensu, amma idan muka ga yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake girmama ta, za mu fahimci matsayinta a wajen Allah ta'ala yana da girma sosai. Sai kuma rayuwanta a matsayin mace mai aure tare da ‘ya'ya, inda muka sami kyakkyawar misali na zaman mace mai aure a gidan mijinta a cikin addinin Musulunci, da kuma yadda Musulunci ya tanadar wa mata rayuwa ta aure da kuma kula da 'ya'ya. الطهر المفادى سلام أيها المجد الرفيع سلام يا ابنة الطهر المفادى imam sadiq alayhi salam a wani hadisi yake cewa inna Allah harrama nisa ala ali ma damat tu hayyan li'annaha tahiratun la tahir imam sadiq alayhi salam yake cewa lallai allah ta'ala ya haramta wa aliyu aure matukar fatima tana da rai don tana da tsarki a kowane lokaci ba ta haila imam ali ibn talib salam yana cewa a wani hadisin wallahi ban taɓa ɓata mata rai ba ko in tilasta ta yin wani abu kuma ba ta taɓa ɓata mani rai ba ko saɓa mani cikin wani lamari na kasance idan na kalle ta sai baƙin ciki da kuma damuwa duk su yaye mani mai tafsirin ayyash ya kawo hadisi wanda ya danganta shi ga imam muhammad albakar salam yana cewa fatima salamullahi alaiha ta lamun cewa imam ali salam ayyukan gida na shirya abinci da kuma kula da tsaftar gida shi kuma ya lamince mata ayyukan wajen gida na kawo abinci da kuma kayan girki kamar itace da sauransu don haka daga nan za mu gane cewa zahara salamullah alaiha duk da cewa ita ɗiyar mafificin halitta ce amma tana ayyukan gida da kanta hatta lokacin da fidda ridwanullahi ta'ala alaiha ce ta zo gidan don rage mata nauyin ayyuka ba ta barta da dukkan ayyukan gida ba amma ta raba aikin tsakaninsu ita ta yi ne guda fidda ma ta yi ne guda tana aikin gida a wani hadisin wanda ibn abbas ya rawaito manzon allah sallallahu alaihi wa yana cewa da kyawun mutum ne to da fatima ce kai ta ma fi haka Lallai ɗiyata fatima ta fi kowa a bayan ƙasa dangane da kuma asali idan kuma muka juya zuwa ga iliminta salamullahi alaiha da bautarta da tsoron allah subhanahu wa ta'ala za mu ga cewa ta gaji mahaifinta sallallahu alaihi wasallam a fasaha da iya magana kamar yadda ya bayyana a hudubarta a gaban sahabbai a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwansa inda take kare cancantar mijinta ali ibn abi talib salam na jagoranci al'ummar mahaifinta bayansa don muhimmancin wannan hudubar malaman masabar alilbaiti salam sukan kwadaitar da 'ya'yansu haddar wa'annan huduba tun suna ƙanana a wani hadisi manza Allah yake cewa ibnati fatima hawara a adamiya lam tahid wa innama sammaha fatima li'anna allaha fatamaha wa muhibbiha anin nar yake cewa ɗiyata fatima hurul ini ce yar adam ba ta haila kuma an kira ta fatima ne don allah ya kubutar da ita da masoyanta daga wuta haka ma fasaharta salamullahi alaiha ya daɗa bayyana a lokacin da matan ansar suka kai mata ziyara jim kaɗan kafin rasuwarta inda nan ma ta yi jawabi mai sosa rai wanda kuma ya fitar da fasahan da take da shi sauraro da wannan kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin kuma muna ƙara taya musulmi a ko'ina suke a duniya da zagayowa wannan ranar ta haihuwa fiyayyen mata a cikin halittun allah subhanahu ta'ala. Allah ya ba mu albarkanta da kuma shetunsa a ranar kiyama. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لسناها الحسن تناها ببهاها الكون تباها لسناها الحسن تناها ببهاء الكون تباها يرضى الله لرضاها بنت نبينا طه يرضى الله لرضاها بنت نبينا طه بنت نبينا طه بنت نبينا طه لسناها الحسن تناها ببهاها الكون تباها لسناها الحسن تناها ببهاها الكون تباها يرضى الله لرضاها ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Lahadi, 22 ga watan Disamban shekara ta 2024, wanda ya daidai da 20 ga watan Jumada Thani na shekara ta 1446 Hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 1454 da suka gabata a rana irin ta yau, wato 20 ga watan Jumada Thani na shekara ta 8 kafin Hijira. Aka haifi sai da Fatima Zahra 'yar mazan Allah tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi da Allah yin sa tsarkaka wadda ta fi soyuwa a gare shi akan dukkanin mutanen duniya sai da zahara amincin Allah ya tabbata a gare ta ta kasance a cikin ɗakin wahayi tun tana ƙarama, kuma mahaifinta manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah yin sa tsarkaka shine mai rananta kuma shine mata tarbiyya akan haka ta samu mafi girman daraja da kamala da ilimi da kyawawan halaye sai da zahara ta bayar da muhimmiyar gudunmawa wajen rage raɗaɗi ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah yansa hatsar kaka sakamakon cutarwar mushrikai a shekara ta biyu bayan hijira sai da Sahara ta aure Imam Ali alaihi salam alamin gaskiya da adalci da takawa wanda kuma shi dan amin mahaifinta ne manzon Allah wato Abu Talib bin Abdul Muttalib wanda kuma ya zama gaba wajen bayar da kariya ga manzon Allah da da'awarsa ta kira zuwa ga addinin musulunci kuma dan uwa shikiki ga Abdullah bin Abdulmuttalib mahaifin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah sa tsarkaka sai da Fatima ta Zahra ta gudanar da rayuwarta ta aure a gidan Imam Ali alaihi salam da ta kasance babban misali a dukkanin fagage na rayuwar auratayya da kuma nuna halaye a gidan annabta tsantseni gudun duniya tsoron Allah yawan ibada biyayya ga miji tawalu'u da haƙuri da kuma kunya da kawaici da yin komi bisa zurfin tunani kuma ta hanyar da ta fi dacewa da tsayawa tare da gaskiya ko mai ɗacinta wanda hakan ya sa rayuwa sai da fatimatu zahra ta zama abin koyi ga dukkanin 'yan adam musulmi da waɗanda ba musulmi ba Ba ga kasancewar ta ɗayar manzon allah kuma mata ga imam ali a lokaci guda kuma ita uwa ce ga masumai guda biyu daga cikin imamai na ahlul bait alaihi salam wato imam hassan da imam hussein alaihi salam bayan wafatin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira ita ma kamar mijinta ta shiga a cikin kunci da damuwa duk wanda sha ɗaya bayan wafatin manzon Allah ba da jamawa ba ita ma ta riske shi a wurin Allah maɗaukakin sarki inda ta bar mijinta da 'ya'yanta a cikin kewarta da kuma kewar manzon Allah sai da Fatima ta Zahra ta zama ita ce wadda tsatsan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa a tsarkaka ya wanzu ta hanyar ta ta yadda ya zama dukkanin ahlul bait sun zo daga sassanta amincin Allah ya tabbata a gare ta. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 331 da sa gabata a rana irin ta yau, wato 22 ga watan Disamban shekara ta 1693 girgizar ƙasa mai ƙarfi ta auka wa tsibirin Sicilia a ƙasar Italiya. da kuma sanadiyar shafewar manya-manyan birane guda uku a wannan tsibiri wannan ita ce girgizar ƙasa mafi nuni wadda ta faru a ƙasar italiya a tarihin ƙasar an kisa cewa mutane dubu tamanin ne suka rasa rayukansu a wannan girgizar ƙasa sannan kuma ta jawo asarori masu tarin yawa ga sauran birane waɗanda suke cikin tsibirin wanda ya haɗa har da babban birnin yankin palermo masu saurare ko kun san cewa shekaru 68 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan disamban shekara ta 1956 turawan ingila da faransa suka kawo ƙarshen mamayar tashar jiragen ruwa ta port said ta ƙasar masar kafin wannan lokacin dai shugaban ƙasar masar na lokacin jamal abdul nasir ya shilanta mashigar ruwa ta suez ta zama ita ce mashiga ta ƙasa sannan kuma ya mayar da ita ta zama ta al'umma wanda kuma kafin wannan lokacin dai turawa ne suke kula da wannan mashiga tun bayan kammala ginin ta a shekara ta 1869 bayan shirin ta hakan ne kasashen faransa da haramtaccen kasar isra'ila suka afkawa kasar masar da yaƙi wanda a ƙarshen yaƙin ta sami nasara a kansu ta kuma tabbatar da ikonta a kan mashigar ruwa ta suez jamal nasir wanda ya asasa a ƙedar kishin larabci bayan da ya ɗare kan kujerar shugabancin ƙasar masar ya ci gaba da ƙoƙarin ganin ya yaɗa waɗannan aƙidoji irin nasa a ƙasashen larabawa domin kafa wani gungu mai ƙarfi na ƙasashen larabawa wanda za su iya fuskantar baƙaƙen manufofi na ƙasashen turawa a cikin yankin gabas ta tsakiya da kuma yaƙi da mamayar isra'ila da take yi wa ƙasashen larabawa amma wasu daga cikin sarakunan larabawa da suka haɗa kai da turawa da kuma isra'ila wajen cin amar jama'a abdul nasir wanda kuma hakan ne ya sa bai cimma burinsa na haɗa kan al'ummar larabawa ba. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 126 da sa gabata a rana irin ta yau 20 ga watan jumada thani na shekara ta ashirin bayan hijira aka haifi babban jagoran juyin juhalin musulunci na ƙasar iran margayi imam khomeini a birnin khomein an haifi margayi imam khomeini wanda aka fi sani da imam ranar 20 ga watan da thani shekara ta ashirin bayan hijira wanda ya daidai da ranar haihuwar sai da fatima ta zahra an haife shi a garin Khomein wanda yake cikin kasar Iran. Mahaifinsa shine Said Mustapha Musawi ya fara karatu a hannun mahaifinsa sannan kuma mahukunta na lokacin sun yi sanadin shahadar mahaifinsa sakamakon yadda yake faɗa da zalunci. Yayansa ya ci gaba da koyar da shi har zuwa lokacin da ya kammala karatu na share fage. Daga baya kuma ya koma birnin Qom inda ya ci gaba da karatu har zuwa lokacin da ya kai matsayi na ishtihadi. inda ya ci gaba da karantarwa da kuma wallafe-wallafe na addinin musulunci kamar yadda mahaifinsa ya kasance shi ma ya fuskanci matsi daga sarakunan kasar iran sakamakon kin amincewa da zaluncin su da kuma kira da abijire musu da ƙarshe dai suka kore shi daga kasar iran amma bayan share shekaru fiye da goma sha biyar yana gudun hijira ya dawo kasar ya kuma kafa tsarin jamhuriyar musulunci a shekara ta 1979 shirinmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da haɗa da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne akan ƙasar Siriya da kuma waɗanda suke wato wasanni na siyasa a cikinta ko kuma takarawa. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Tamboyi masu yawa sun bijiro da kansu dangane da halin da ƙasar Siriya ta shiga. Menene makomar wannan ƙasa? Wata dama Julani da jama'a suke da ita a wannan ƙasa bayan gwamnatin Asad. wani irin kallo ƙasashen waje suke yi wa ƙasar ta siriya wace ƙasa ce kuma za ta biyo bayan siriya waɗannan su ne tambayoyin da suke bijiro da kansu dangane da halin da ƙasar siriya take ciki kwanaki kaɗan gabanin tsagaita wuta a labanan rowan dama ya yi kai da komowa tsakanin moscow tel aviv da kuma washington a wancan lokacin babu wanda ya san dalilin wannan zirga-zirga tashi amma a zahiri ana fasa ta da cewa tana da alaƙa da labanan da batun tsagaita wuta shi kuwa rowan dama ya kasance ministan muhimman abubuwa na gwamnatin netanyahu ɗabiyar aikinsa kuwa ba ta kaita a cikin yadda za a sha ta makomar fage ɗaya na yaƙi ba abin da yake riƙa yi shine yadda zai samo wa shugaban gwamnatinsa na tanyahu mafita a cikin laifukan da yake tafkawa a cikin wannan yanki ya kuma bata siga ta cewa wani abu ne mai muhimmanci wanda yake kai da komowa tsakanin waɗannan biranen da ya kai wa ziyara yana kuma yin sanyin haka ne tare da samar da fahimtar juna a matakin wato muhimman abubuwa da suka shafi siyasar Netanyahu da kuma ita kanta haramtacciyar ƙasar ta Yahudawa. A ƙarshe an kai ga cin matsagaita wutar yaƙi a Labanan sai dai kuma a daidai wancan lokacin an cimma wasu manufofin biyu masu muhimmanci ta hanyar moscow da kuma washington to me ya faru bayan da biden na amurka ya bai ukraine izinin ta yi amfani da makamai masu linzami da ke cin zango mai nisa na amurka da wanda kuma kasashen turai suka bata akan rasha zababben shugaban ƙasa amurka donald trump ya fahimci cewa ana son yi wa alkawalinsa na kawo ƙarshen yakin ukraine kafar angulu ne da kuma hana duk wata fahimtar juna tsakanin ƙasashen biyu sai dai wannan ba shi ne batu mafi hatsari ba abin da ya wa trump ɗin jibin goshi shine yadda shugaban da yake shirin barin ofis wato biden kenan ya ɗauki matakai irin waɗannan masu hatsari saƙon shine cewa trump da kuma hukumar cikin duhu wacce Trump ɗin yake faɗa da ita a kodaushe suna ɗaukar mataki tamkar za su ci gaba da mulkin Amurka. Wannan matakin yana ƙunshe da wasu abubuwa guda biyu, da ɗayansu yake a matsayin bala'i mai girma ga Trump. Menene wannan abun? Wannan yana nufin cewa gwamnatin da take aiki a ɓoye, tasirinta ya wuce cikin iyaka Amurka. ya isa cikin nahiyar turai domin a lokaci ɗaya tare da amurka suka sanar da ɗaukar mataki ɗaya na faɗaɗa yaƙi a kan ƙasar rasha da zurfafa kai mata hari hakan yana nufin cewa yaƙi zai ci gaba ba tare da ƙaƙƙautawa ba yadda ko da wani shugaban ƙasar ta amurka ya zo ba zai iya tsayar da shi ba hakan za ta faru ne ta hanyar kaiwa rasha hari mai tsanani na tsokana da zai sa ita kuma ta yi ramuwar gayya mai tsanani idan haka ta faru to trump ba shi da wani zaɓi idan ya zama shugaban ƙasa face ci gaba da yaƙi abu na biyu kuwa shine ƙoƙarin rusa shaksiya ɗin shi kanshi trump ɗin da nuna cewa bai dace da shugabancin ƙasa amurka ba da hakan zai iya sa a samar da wani yanayi da zai sa a kirayi sabon zaben ƙasa amurka da gwamnatin ɓoye za ta fito fili ta ci gaba da mulki dukkan waɗannan abubuwan biyu masu yiwa ne yana kuma fahimtar abin da ake son wato ƙulla masa wataƙila wannan ne ya sa tun yanzu trump ɗin yake ƙoƙarin ganin cewa zelensky ya miƙa kai ga dukkanin sharuɗar rasha na sulhu shin zelensky zai yi wa trump ta waye a birnin paris trump ya gana da shugaban ukraine zelensky na wasu 'yan mintoci kaɗan kuma ya faɗa masa saƙon da yake son ya sani bayan da ya koma birnin kiev ya yi maganganu masu jan hankali da ke nuni da cewa tamkar ya amince da manufar trump sai dai kuma bayan wani lokaci kaɗan ya aiki da wani saƙon wanda ya rusa na farko abin da ya faɗa shine cewa ba da jimawa ba zai tuntuɓi biden domin ya yi magana zaman ƙasarsa memba a cikin ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato domin a halin yanzu biden ne shugaban ƙasa amurka ya kuma ƙara da cewa bai dace da hankali ba a ce yi magana da trump alhali bai kai ga zama shugaban ƙasa ba balle ya zama yana da tasiri wannan zancen da shugaban ukraine ya yi ya zama tamkar suka trump ne da wuƙa tana kuma nuni da cewa a matsayinsa na shugaban ukraine tamkar yana jin cewa trump ɗin ba zai zama shugaban ƙasar amurka a karo na biyu ba wannan ne sa trump ɗin ya fito fili ya mayar da martani mai ƙarfi da cewa abu mafi hatsari da yake faruwa shine yadda shugaban ƙasar ukraine ya ɗauki mataki na wauta ya kai wa rasha hari da makamai masu linzami zelensky ya faɗi haka ne daidai lokacin da aka ce wata yarjejeniya ta ɓoye da ta faru wacce ita ce kawo ƙarshen yakin labanan sai kuma shugaban siriya miƙa mulki ba tare da zubar da jini ba ya kuma fice tafi ƙasar rasha ita kuma rasha ta karɓi ukrainiya ta yadda za a kawo ƙarshen yaƙi idan trump ya zama shugaban ƙasa sai dai kuma da akwai giɓi a wannan yarjejeniyar ita ce cewa rasha ce za ta sami babban nasara su kuwa ƙasashen yammacin turai su yi asara mai girma domin girman matsayin yammacin wato turai da yadda suke kallon ukraine ta fuskar muhimmanci bai kai na syria ba musamman yadda a cikin shekarun bayan nan ƙasar ta syria ta zama fagen wasan ƙasashe da dama musamman ma dai mutumin nan irin urdugan wanda ya kware wajen sauya salo na launi tamkar hawainiya a siyasa sannan nan abu ne cewa tun a baya rasha ta sha yi wa shugaban ƙasar ta siriya nasiha a kan ya gana da urdugan domin buɗe kafar tattaunawa da shi da kuma mayar da alaƙa tsakanin ƙasashen biyu sai dai shugaban na siriyan bai haka ba saboda wasu dalilai nashi na ƙashin kanshi duk da cewa a zahiri ya sha faɗin cewa ba zai gana da shugaban ƙasar da take mame da wani sashe na ƙasarsa ba sai idan ya janye ya fice daga siriya sannan zai zauna da shi a lokacin da urdugan ya saki akalar masu ɗauke da makamai suka nufi halab rasha ta kasance a tsakiyar aiwatar da wannan sirrin na yarjejeniya sai dai ita ma tabbas ba kan wallasa ba ce domin ba ta saki dukkanin katunan da suke hannunta ba domin ba ta amince da alkawalin amurka ba ko da kuwa trump ne sai idan ya shiga cikin fadar white house ya kuma gabatar mata da wasu abubuwa masu muhimmanci ta rike su a hannu matsayin amurka a kan sabuwar gwamnatin syria kuwa shine ministan harkokin wajenta ya bayyana rashin tabbacinsa a kan cewa julani shugaban 'yan tawaye kenan da yanzu shine shugaban ƙasar syria zai kare tsiraru a cikin ƙasar syria duk kuwa cewa ya ji maganganu masu daɗi daga bakinsa kamar yadda ya faɗa dama dai tun da fari washington ta bayyana cewa maganganu masu daɗi suna fitowa daga bakin hayatu tahariru sham amma ita amurka ta fi son ganin aiki a ƙasa ba kalamai na baki ba tabbas abinda amurka take nufi ba wai batun tsaro ba ne abin da amurka take so shine kare manufofinta ya za a kare mata manufofinta a cikin Siriya? tare da cewa amurkan ta sanar da cewa julani ba za ta rika neman sa ba yanzu kamar yadda ta yi a baya kuma ta dakatar da miliyan goma na dala ta sanya a kansa sai dai kuma a aikace ba za ta cire kungiyarsa ba daga cikin ta 'yan ta'adda a cikin gaggawa domin ta ci gaba da yi masa matsin lamba ya yi abin da take so. a wajen yin haka babu abin da amurka ba za ta aikata ba da zai iya jefa wannan yankin cikin hatsari Ma sauraro ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku kenan kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.